Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTV ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama'a sauraronmu, mu da wannan lokaci, mu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu mai tarin albarka. Filin nan ne wanda muke yin nazari, muke kuma bincikawa daga cikin maganar Ubangiji Allah. Mun gudewa alamun na sama, domin yana bishe mu yana kuma taimakonmu domin mu iya fahimtar gaskiyar maganarsa. mun gode domin Ruhu mai tsarki, wanda in ba tare da bishewarsa ba babu mai iya fahimtar maganar Allah. Fatanmu, da mu shi ne waɗanda ba su gane ba bari Ruhun Ubangiji ya ganar da su, yayin kuma da suka gane bari su zo ga Ubangiji su samu rai na har abada. To muna godiya ƙwarai, domin yadda Allah yake kiran mutane zuwa ga rai. To kafin mu ci gaba bari makaranto saƙonnin masu sauraronmu. Ɗaya daga cikin masu sauraronmu bai ba mu sunan shi ba amma ya ce Isa annabin Allah ne ba Ubangiji ba, kuma ya ce bai mutu domin kowa ba, kuma ya ce gurin zama gidan gobe, wato gidan aljanna aikin kowa zai ba shi wannan. To, muna godiya ƙwarai da gaske, ai, Yesu almasihu Ubangiji ne, shi ne abin da muka gani cikin maganar Allah mun kuma yadda haka ne, ya zo duniya ya yi aikin alheri, ya kuma mutu aka yi mai kisa na wulaƙanci Allah ya tashe shi bayan kwana uku. Yanzu yana sama hannun dama na Allah kabarinsa babu kowa, zai kuma sake dawowa wannan duniya. domin shi ne abin da aikin da Allah ya ba shi. Dukan annabawa suna shaidarsa almasihu mai ceto, ai, mala'ika Jibra'ilu ma ya tabbatarwa da Maryamu cewa ɗan nan da zaki haifa za a kira shi ɗan maɗaukaki, domin shi ne ke da ikon ceton jama'arsa daga zunubansu. Wannan shi ne abin da muka sani cikin maganar Allah. wanda bai yarda ba ya rage ruwansa, lokaci yana zuwa, da lallai zai yi da na sani in bai tuba ba. Sa'ilin nan, cewa gidan aljanna ƙoƙarin mutum ne zai ba shi ashe fama a cikin addini shi isa waɗansu suke ba dare ba rana. To zahirin gaskiya gidan aljanna mutum bai iya samun shi in ba ta alherin Allah ba, domin ka yi wa kanka hukunci na gaskiya, wani hali ne mai kyau na kirki da ke cikinka wanda zai sa Allah ya karɓe ka, ba ka da shi, kuma har abada ba za ka same shi ba, kuma in ba jinƙan Allah wanda Allah ya yi ta cikin almasihu ba, dalilin zuwan zuwansa kenan, domin ya ceci waɗanda suka ba da gaskiya, kuma wannan shi ne saƙon da muke isawa da jama'a. Samun aljanna Allah sai ta wurin alherin Allah, alherin Allah kuma sai ta wurin Yesu almasihu, wanda ya zo zai samu wannan alheri, wanda kuma ya ƙi. Magana Allah ta nuna mana cikin Yahaya Sura ta biyar aya ashirin da hudu cewa fushin Allah ne yake jiransa, da haka ɗanwa, ba ka da wani ƙoƙari naka da za ka shiga aljanna. In kuma ka ƙi yarda da wannan saƙo, to ranar da na sani ga ta can fa a gabanka. Sai kuma wani mai sauraronmu ya ce, Na aiko maku da taimako na domin bishara, domin wannan bishara ta kai ko'ina jama'a su samu rai. Ka ji batu na hakika kenan, mun gode da wannan saƙo Allah ya sa maka albarka. Bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarinmu. Mai tsaki mai tsaki Allah mu na sama mana gode maka, domin maganarka, wadda mun sani ita ce tushen rai. a cikin almasihu ne za mu dawwama tare da kai. Muna addu'a domin waɗanda duhun jahilci ya rufe su, Allah ka sa su gane cewa fama cikin addini ba zai kai su ko ina ba, ka kira su zuwa rai. Su zo cikin almasihu domin samun gafarar zunubansu bisa ga kai da ka nuna na hadaya mara zunubi ta jinin almasihu wadda ka yi, domin duk wanda ya zo ya iya samun rai na har abada. Muna addu'a domin waɗanda shaidan ya ɗaure su Allah ka kwance su, ka kuma buɗe musu idanuwa na rahaniya su gani, ka buɗe musu kunnuwa na rahaniya domin su ji, su kuma iya ganewa da shirinka na ceto su zo su sami rai na har abada. Mun gode maka, domin mun sani aljanna ta wurin alherinka ne cikin almasihu. Shi yasa muka zo, bari ka kira waɗanda ba su iya ganewa ba. ka kirawo su zuwa rai kafin su kai ga makara. Ka za ma sauraron mu albarka waɗanda muke haɗa hannu da su domin yin wannan hidima, ka kuma bishe su ka ci gaba da buɗewa ‘ya'yanka sakatun sama. Cikin yanayin da muke ciki na kashe-kashe da aikin ta'addanci na roƙe ka Ubangiji bari kai da kanka kai mana gudunmuwa. Gama hakika maganaka ta koya mana lokaci yana zuwa da waɗannan abubuwa za su kasance, har ma masu yin su za su ce Allah suke yi wa ibada. ka taimake mu ya Ubangiji, kada mu yarda da ruɗin duniya mu tsaya cikinka har ranar da za mu bayyana gabanka, ka sa mana albarka yayin da za mu ci gaba da wannan nazari a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu muna nan muna nazari a cikin littafin nan na annabi Ishaya, idan ba ku manta ba, nazarinmu na baya, mun ga kira zuwa ga ceto. ceto kuma na Ubangiji, har Ubangiji da kansa yake kira, da mai jin ƙishi ya zo, ga ruwan rai ya samu kyauta, ko ba kuɗi, ya zo ya samu ya karɓa, ya ce kuma, akwai waɗanda suke wahalar da kansu a kan abin da ba abinci ba. Yau muna da waɗanda suke da irin wannan ƙoƙari, a tunaninsu za su iya kai kansu wurin Allah. wahala ce, domin babu ɗan adam da zai iya kaiwa wurin Allah domin ’yan adam duka sun yi zunubi, sun kasa ga darajar Allah. Musa duk da darajarsa da ɗaukakarsa da kuma yadda ya yi magana da Allah fuska da fuska, ya kasa ga darajar Allah. Sai Ubangijinmu, wanda yake kiran mu cewa zai ba mu ruwan rai ga waɗanda suke jin ƙishi. Ɗanwa, akwai kira kuma. cewa masu mugunta su bar muguntarsu, domin mugunta ba za ta iya dawwama tare da Ubangiji Allah ba. Don haka, Ubangiji ne yake kira zuwa ga a same shi kyauta cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. Dogara ka zo, kafin lokaci ya kai ga ƙurewa. To yau cikin nazarinmu za mu shiga Sura ta hamsin da shida ne, da taimakon Ubangiji, za mu karanta har mu shiga Sura ta hamsin da bakwai mu tsaya a aya kuma ta biyar. Kafin da maganar Ubangiji take faɗa a cikin Ishaya hamsin da shida. Ga jawabin da Ubangiji ya yi, Ku kiyaye gaskiya ku yi adalci gama cetona yana zuwa nan da nan, za a kuwa bayyana adalci na. Mai albarka ne mutum wanda yake aikata wannan, da ɗan Adam. da ya riƙe shi kam, wanda yake kiyaye ranar Asabar bai kuwa ƙazamtar da ita ba, wanda kuma ya tsama kansa daga aikata kowace irin mugunta, kada baƙo, baƙon ya haɗa kansa da mutanen Ubangiji ya ce, Hakika Ubangiji zai ware shi daga jama'arsa, kada kuma baban ya ce shi busasshen itace ne, kuma. Ga abin da Ubangiji ya ce wa mutanen, Ku babani, waɗanda kuke kiyaye asabar ɗina, ku da kuka zaɓi abubuwa da suka gamshe ni, kuka kuwa cika alkawarina da aminci, zan ba ku matuni da suna a haikalina, cikin garkuna, don sun fi na ’ya'ya mata da maza. ba za ku za ku ce? suna wanda ba za a kuma raba ku da shi ba, Ubangiji ya cewa baƙi da suka bi shi, domin su yi masa hidima, suna ƙaunar sunansa sun kuma zama bayansa duk wanda yake kiyaye rana Asabar, bai kuwa ɓata ta ba, ya kuma cika alkawarinsa da aminci. Zai kai ku tsakakkun duwatsu. in sa ku yi murna a masu jadata Hadayinku na ƙonawa da sadakokinku za su zama abin karɓa a bagadina, za a kira haikalina, wurin yin addu'a na dukan jama'a. Haka Ubangiji shi wanda ya tattara Isra'ila korarru ya faɗa, ya ce za a ƙara tattaro waɗansu bayan waɗanda an riga an tattara. dukan namomin jeji, ku zo ku ci, dukan namomin jeji, matsaransa makafi ne, dukansu marasa ilimi ne, dukansu kamar karnuka ne bebaye, ba su iya yin haushi, suna kwance suna ta mafarki suna jin daɗin lulumi, suna kama da karnuka masu zalunci. ci. ba za su taɓa samun abin da ya ishe su ba. Makiyayan nan kuma, ba hazikai ba ne dukansu kowa ya nufi inda ya ga dama, kowa yana ta neman wa kansa riba, sukan ce, Zo mu samu ruwan inabi, bari mu cika cikinmu da barasa, gobe ma kamar yau za ta zama, har ma fiye da haka. adalin mutum ya kan mutu, amma ba wanda ya kula. An kwashe mutanen kirki, ba kuwa wanda ya kula. An tsama adalai daga cikin bala'i, ya shiga, da salama yana hutawa a kabarinsa shi wanda ya yi tafiya da adalci, amma ku ku matso nan kusa, ku ’ya'ya maza na masu sihiri. da zuriyar mazinaci da karuwa, wa kuke yi wa ba'a, ga wa kuke wage baki, kuna zaro harshe, ashe ku ba ’ya'ya masu laifi ba ne, zuriyar marikita? Ku da muguwar sha'awa take ƙonawa a tsakanin itatuwan ok, da a ƙarƙashin kowane itace mai duhuwa. ku da kuke karkashe ’ya'yanku a cikin kwarirrika da a ƙarƙashin duwatsu masu tsayi? Ku matsaya nan Ubangiji ƙarawa maganarsa albarka amin. A cikin wannan nazari, za mu iya ganin irin yadda Ubangiji Allah ya yi shiri bayan magana ceto, da nunawa jama'arsa jin ƙai, Allah ya yi shirin cika alkawari. na magana cetonsa da kuma yadda zai tabbatar da shi domin shi Ubangiji ne mai faɗa da kuma cikawa. Godiya gare shi, domin ya yi mana wannan cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. To yau cikin nazarinmu, za mu ga waɗannan albarku har zuwa ga al'ummai da suka danganci cika alkawari na Ubangijinmu Allah a cikin suran nan ta hamsin da shida. domin ga, a Sura ta hamsin da biyar Allah ya nuna jin kai ga kowa, bawan Ubangiji, ya biya sakamakon zunubanmu a bakin ransa, yanzu, ya kira mutane kowa ya zo ya samu ceto kyauta, Ubangiji ne wanda ya biya, ta wurin hadaya da almasihu ya yi ta jininsa sabili da mu. A cikin Sura ta hamsin da shida, aya ɗaya da biyu, Ceton Ubangiji ya kusan zuwa, adalcinsa zai bayyana, saboda haka, bari mutanensa su yi zaman shiri, ɗanwa, ba fa za mu dawwama a wannan duniya ba ƙarshen duniya yana gabatowa. Lallai, gane ni da kai mu yi zaman shiri, mu kiyaye maganar Ubangiji, mu kuma aikata ta cikin adalci da aminci da kuma gaskiya, mu tsare ranar Asabaci, ranar Ubangiji, wada yau, ita ce ranar da ni da kai muke murna da farin ciki saboda tashin Yesu almasihu daga matattu, tsohon alkawari, an kiyaye Asabaci, amma a sabon alkawari, muna kiyaye ranar Lahadi domin ita ce cika aikin Yesu almasihu na ceto. wanda shi ne asirin bangaskiyar Krista. Mai albarka ne mutum, wanda yake aikata waɗannan abubuwa, wannan ya tuna mana, wazin shiri wanda ya haya mai baftisma ya yi, ya yi kuma game da shirya hanya ta Ubangijinmu Yesu Almasihu, ceto, domin dukan kabilu ne a cikin Ubangiji. domin wannan, mun iya ganewa Allah yana shirye, ta wurin ceton nan ya aika da albarkunsa ga al'ummai, aya ta uku zuwa aya ta takwas, ceto domin dukkan kabilun duniya. To, anan ne muka ga Allah ya kwantar da hankalin baƙo da baba, waɗanda suka yi shakka idan zai karɓe su cikin mutanensa. Nan, idan za su haɗa kansu da Ubangiji su kiyaye ranar Asabar su su kuma cika wa'adi, lallai Ubangiji za ya karɓe su, ya yiwu. baƙi su ne waɗansu Babilawa waɗanda suka so su haɗa kansu da Yahudawa, lokacin da suka komo Urshalima kamar yadda Rut in mun ta mannewa Na'omi, ta komo lami tare da ita, to, mun gani, ta mai da Allahnta ya zama Allahnta, wato, ta mai da Allahn Na'omi ya zama Allahnta. Mutanen Na'omi ma suka zama mutanenta, ka tuna da wannan a Rut Sura ɗaya, aya goma sha shida, da kuma aya ta goma sha bakwai. kamar yadda Allah ya karɓi Rut, wannan baƙuwa, haka nan kuma Ubangiji zai karɓi waɗannan baƙi daga Babila, idan dai za su kama kansu gare shi, su kuma ba da kansu gare shi, su kuma kiyaye wa'adi da kuma yarda da shi a matsayin Ubangiji Allah da kuma mai cetonsu. Wannan fa, domin ni ne, domin kai ne. Don za mu iya tunawa. Babanni ma dama su haifi ’ya'ya waɗanda za su wanzar da waɗannan sunaye nasu, amma an nuna mana babanni waɗanda suka manne mannewa Ubangiji, suna kuma kiyaye rana Asabar, zai ba su wuri a cikin gidansa suna nasa kuma ’ya'yansa kyawawa, wato Allah zai sa su. su zama nasa su kuma zama mallakarsa. Allah ya ce za a kira gidansa gidan addu'a domin dukan al'ummai. Za mu iya tunawa lokacin da Yesu ya shiga haikali ya tarar da ana sha'anin kasuwanci, ya muru wannan, domin Allah ya ce gidansa wurin yin sujada ne ko addu'a. Amma Yesu ya ce, sai ga shi jama'a sun mai da shi wurin kasuwanci wurin fashi na jama'a, domin ana yi mutane kwace, ana yin gurɓataccen kasuwanci wanda Allah ba ya jin daɗi, to lallai, gidan Allah, gurin yin addu'a ne domin dukan al'ummai, alhali kuma, ana ambatan haikalin da Ezra ya gina bayan da suka dawo a bautar Babila. Tuntuni Allah ya bayyana mana yadda gidansa ba domin Isra'ilawa ne kaɗai yake ba, gidansa kuma domin dukan al'ummai ne, waɗanda suka yarda su haɗa kansu da mutanen Ubangiji, dukan waɗanda suka bi Ubangiji da zuciya ɗaya, suka kuma zo tun a zamanin bane Isra'ila tsohon alkawari akan karɓe su har Suleimanu ma, ya ambaci wannan a game da haikali. na farko lokacin da ya gina a sarakuna ta fari Sura ta takwas, aya arba'in da ɗaya zuwa arba'in da uku. Bitrus kuma, shi ma ya gane a cikin shirin Ubangiji, yadda Yahudawa da al'ummai za su zama a cikin iyalin Allah. Haka kuma, Afisawa Sura ta biyu, aya goma sha biyu zuwa aya goma sha tara. A cikin Sura ta hamsin da shida aya ta takwas, Allah ya ce, Zai tattara waɗansu, banda korarru na Isra'ila, su ne al'ummai, waɗanda Allah zai tattaro, waɗanda Yesu ya ambata kuma a cikin Yahaya Sura ta goma aya sha shida, wato waɗansu tumaki, waɗanda ba na wannan garken ba, ice su ma dole ne ya kawo su. Aya uku. zuwa aya ta takwas. A cikin Sura ta hamsin da shida kuma, aya ta tara zuwa aya goma sha biyu, nan kuma, mun ga yadda aka yi magana ne a kan hukunci wanda ya shafi shugabanni a nasin nan, da kuma Sura ta hamsin da bakwai da kuma zuwa hamsin da tara. sha ya sake yin jawabi a kan irin zunubinsu. matsara, wato manyan Isra'ila sun zama masu shan ruwan inabi da barasa, don haka ba su iya cika aikinsu wanda Ubangiji Allah ya ba su ba. Mun ga, irin rashin amfaninsu ta wurin kwatancin abubuwa guda uku game da su, su ne matsara, ga su suna tsaro kuma makafi, ba sa iya ganin ɓarawo, mata, Sura ta goma sha biyar aya sha hudu ta tunasan mana da wannan, sannan kuma, karnuka ne su masu bebanci, ba su iya haushi ba, ko lokacin da ɓarawo ya zo ma ba za su iya yin komai ba, kaga sun zama kare wanda ya koma tunkuyi. Abu na uku game da su kuma, makiyaya ne waɗanda ba su da iko su fahimta. har yanzu kuma ba su gane da aiki kiwon da aka ba su ba, ba sa kula da garke sai nasu al'amuran kawai, aka akasin wannan ga makiyayi mai fahimi, Irmiya Sura uku, aya ta goma sha biyar. Ɗanwa, bari mu yi kula, bari kuma mu yi lura. mu iya ganewa da yadda Ubangiji Allah ya ba mu aiki domin mu yi kiwon garkensa. Kada mu zama matsara waɗanda suke makafi, waɗanda ba su iya ganin ɓarawo lokacin da zai zo, kada kuma mu zama karnuka, waɗanda suka zama bebaye ba su iya yin haushi, balle ma su tayawa da ɓarawo hankali. Haka nan kuma, kada mu zama waɗanda suke, makiyaya ne waɗanda ba su da ikon fahimta, jahilci shi ne ike jan hankalinsu, lallai makiyayi mai kyau, yana kula, kuma Ubangiji ya nuna masu cewa lallai haƙiƙa, fushinsa fa yana zuwa ga irin waɗannan makiya, ɗan'uwa, wani irin makiyayi ne kai, ya kai fasto. wani irin makiyayi ne. Ya kai mai gida, ya kake gudanar da al'amura a cikin gidanka. Lalle mu yi lura, domin Allah yana duba mu, kuma zafa ya tambaye mu wata rana. A cikin Sura ta hamsin da bakwai, mun karanta daga aya ɗaya zuwa aya ta biyar, to a aya ɗaya da biyu, na an yi maganar muguntar da take ne a cikin duniya, mun ga duniya, ba ta kula da mutuwa mai adalcin nan ba, ko da yake ya mutu kafin ya tsufa, gama mun sani Yesu yana da shekaru talatin da kaɗan ne ya mutu, amma ta wurin mutuwa ne, Ubangiji ya kauda mai adalci daga muguntar da ke gizuwa, domin ya shiga da shi cikin hutu da salama, ma'ana, dalilin mutuwar mai adalcin nan. Yesu almasihu, wanda ya yi mutuwa ba ta tsufa ba, amma kuma, dalilin mutuwarsa ya kaudawa mai adalci mugunta, mai adalcin kuma ya zama adali a gaban Allah, da haka ɗanwa, da ni da kai, ta dalilin abin da Yesu almasihu ya yi ne muka zama adalai, ba mu da wani adalci na kanmu, domin ba mu da wani abu, kuma a ciki da za mu iya yi na ganin mun kai wurin Ubangiji. In mu dubi da duniya take yau, kamar da aya ta fari ta ce, Idan adalin mutum ya mutu babu wanda ike lura, haka ma mutanen kirki sukan tafi babu wanda ike kula. To kaga, almasihu adali ne, ya kuma zo ya yi rayuwa ta adalci ya kawo salama da hutu. amma Yahudawa suka ƙi shi suka giciye shi, amma cikin shirin Allah, wannan mutuwa da ya yi, ita ce ta fanso ni ta kuma fanso ka zuwa wurin Ubangiji, wannan babban aikin alheri ne da jin ƙai, wanda Ubangiji ya yi, domin ni da kai mu iya kaiwa gare shi cikin salama da farin ciki, abin da duniya kenan ba ta iya ganewa ba, ga alherin ceto. ta wurin adali almasihu, amma duniya ta makance. Bari ni da kai, da Allah ya buɗe idanuwan mu gane mu kirawo waɗansu, domin su ma su iya kaiwa ga rai. Godiya gare ka, Allah na sama domin kana cike da alheri, kana kuma kiran al'ummai daga ko'ina cikin duniya zuwa ga rai. Hakika, wannan wa'azin da nazarin mu shaida ce ga waɗanda suka ji, gobe ba su da hujja, domin kai ne Allah mai kiran ’yan adam zuwa ga rai, ka yi wannan cikin almasihu, lallai, bari masu ji su ji su ansa, domin su iya kaiwa ga rai cikin Ubangijinmu Yesu almasihu. Mun gode maka, a cikin sunan Yesu mai cetonmu, amin. To, masauraranmu za mu tsaya a nan. Ku biyo mu shiri na gaba za mu ɗora inda muka tsaya a madadin injiniya mu ɗan Juma Ahmadu ni rabran ya a tsiga nake cewa Allah ya sake sada mu a shiri na gaba lafiya. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin wayar salula, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas, biyu bakwai, ko kuma sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara uku shida. Ubangiji ya albarkace ku duka, amin. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.